Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله hausa biyu haici ne a cikin shirinsa na safe. Zango na farko a shirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuraraka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayansa sa kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma shirin nan na Muleka Iran. daga nan kuma sai shirin nan na afirka a yau waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci. jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu kasar amurka an ban cewa trump ya matsa lamba akan ma'aikatar shari'a akan da soke sakamakon zaben da a gudanar a cikin watan disamba da ya gabata a kasar yaman kuwa sojoji da dakarun sa kai sun samu gagarumin nasara a lardin baida a kasar sudan kuwa an ƙara samun gawawakin wasu mutane da ake zaton cewa na sojoji ne da albashir ya kashe to yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ke wasu bayanai na sirri da aka samu sun tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar amurka ya buƙaci ma'aikatar shari'a da ta soke sakamakon zaben kasar a cikin watan disamba da ya gabata a zaman da kwamitin sanya ido da kuma gyare-gyare na majalisar wakilai gudanar a kasar ta amurka ya gabatar da bayanin cewa an samu cikakkun dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa trump ya matsa lamba kan ma'aikatar shari'a domin ta soke sakamakon zaben wanda aka bayyana joe biden a matsayin wanda ya lashe shi kwamitin ya tabbatar da cewa akwai tabbatattun dalilai waɗanda suka gino akan shaidu da kuma sauti na dukkanin wayoyi da trump mai da manyan jami'ai na ma'aikatar shari'a hakanan kuma kwamitin ya sha alwashin bin kadin wannan lamari tare da bayyana cewa yana da matukar haɗari ga makomar ƙasar tun bayan da trump ya sha kai a zaben shekara ta 2020 har yanzu dai bai amince da cewa shine ya faɗi a zaben ba inda yake kirarin cewa shine ya nasara sojojin gwamnatin sana'a da kuma dakarun sa kai na kabilar larabawan kasar yaman sun samu gagarumin nasara a kan sojojin hayar saudiya a lardin baida tashar almasira ta bayar da rahoton cewa a cikin wani jawabin sa a yammacin jiya juma'a kakakin rundunar sojan kasar yaman brigadier janar yahaya sare ya bayyana cewa sojojin kasar a taimakon dakarun sa kai na kabilan larabawan kasar sun kwace wasu yankuna a cikin lardin baida daga hannun 'yan da'ish kuma 'yan alka'ida waɗanda suke wa saudiya yaƙi a lardin baida ya ci gaba da cewa a halin yanzu kawancen saudiya ya koma yin amfani da mayakan 'yan ta'adda na da'ish da alka'ida a matsayin masu yi masu yaƙi a yaman kuma suna taimaka musu ta sama da jiragen yaƙi wajen kai hare-hare akan gidajen jama'a ya ce an kashe adadi mai yawa na mayakan 'yan ta'addan tare da kuma kame wasu yadda kuma aka samu tarin makamai da kayayyakin yaƙi da suke amfani da su da ƙarshe dai haya ya jaddada cewa babu bambanci a wurin su ko saudiya ta shiga da kanta ta yaƙi ko kuma ta tura alka'ida da da'ish al'ummar ƙasar yaman ba za su taɓa miƙa wuya ba ya kuma sha alwashin cewa za su ci gaba da kare al'ummar su da dukkanin karfin da allah ya hore musu a kasar sudan hukumomin ƙasar sun sanar da cewa an samu ƙarin wasu gawawwaki na wasu mutane da ake zaton cewa sojoji ne da umar albashir ya kashe a lokacin mulkin sa tashar rt ta bayar da rahoton cewa babban mai shigar da kara na ƙasar sudan mabruk mahmud ya sanar da cewa an samu ƙarin wasu wurare guda uku waɗanda aka bisne gawakin wasu mutane waɗanda ake sa ran na wasu daga cikin sojojin da albashir ya kashe ne a lokacin da suka yunkurin yi masa juyin mulki a shekara ta 1990 mahmud ya ce yanzu haka ana ci gaba da gudanar da bincike akan wannan lamari kuma an shirya ɗaukar gawakin zuwa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa domin gudanar da bincike na ƙwayoyin halitta na dna a kan gawakin domin gane su sannan kuma ya bayyana cewa a halin yanzu akwai kyakkyawar fahimta tsakanin gwamnatin sudan da kuma kotun manyan laifuka ta duniya wadda take bin kadin irin waɗannan laifuka da albashir ya aikata a tsawon shekarun da ya kwashe yana mulki a ƙasar sudan Ta jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da ya sanar zuma ku ne daga hausa radio voh a birnin tehran minista harkokin wajen ƙasar iran muhammad jawad zarif ya bayyana cewa amurka da sauran ƙawayenta na turai sun yi tarayya a cikin yaudara da ƙarya ga al'ummomin duniya zarbiya bayan hakan ne a cikin wata wasiƙa wadda ya rubuta wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres inda a cikin wasiƙar ya zayyana dukkanin ayyukan saba alkawali da ƙarya wanda amurka da sauran ƙawayenta na turai suka yi ba rataba hannu kan yarjejeniyar nukiliya ta ƙasar iran minista na iran ya ce ya rubuta wa guterres dukkanin wurare waɗanda waɗannan ƙasashe suka yi batali da ƙudurar majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 cikin shekaru shida ya ce babu wani wanda yake da haƙƙi na ya zargi ƙasar ta iran da ƙin cika alƙawalla domin kuwa ta yi dukkanin abin da ya rataya kan ta bayan da ta rataba hannu akan yarjejeniyar abin da ya biyo baya kuma sakamako ne na ƙarya da yaudara da amurka da sauran ƙawayen turai suka yi a cikin wannan yarjejeniyar hakanan kuma zarif ya yi ishara da matsayar da ƙasar iran ta ɗauka na cewa babu gudu babu ja da baya a kanta domin kuwa batun nukiliya batu ne wanda ya shafi tsarin da ke tafiyar da kasar iran saboda haka ko da sabuwar gwamnati da za a kafa kasar iran din a halin yanzu za ta tafi akan wannan tsari ne akan cewa iran din ba za ta sake yin aiki da ɓangarorin da ta jingine ba har sai an janye mata dukkanin takunkumai da aka gaba mata ana ci gaba da mayar da martani dangane da baiwa gwamnatin yahudawan isra'ila kujera a kungiyar tarayyar afirka a matsayin mamba mai sanya ido tashar al ta bada da rahoton cewa a cikin wani sako wanda shugaban kungiyar hamas ismail haniya ya aikewa babban kwamishinan kungiyar tarayyar afirka musa faki muhammad ya bayyana matukar takaici dangane da wannan mataki da kungiyar ta ɗauka ismail haniya ya bayyana cewa wanda mataki ya sabawa abinda aka san siyasar kungiyar tarayyar afirka a kansa nuna cikakken goyon baya ga al'ummar plus palestino da kuma fafutuka wajen kare haƙoƙinsu domin kuwa a cewarsa wani lokaci ƙungiyar tarayyar afirka takan kasance tare da al'ummar falasɗini ne da kuma kyan amincewa da dukkanin matakai na ayyukan zalunci da isra'ila take aikatawa isma'ila hani ya ce baiwa isra'ila wannan kujera ƙungiyar tarayyar afirka tamkar halasta abinda da take aikatawa ne akan haka ya ce yana kira ga ƙungiyar tarayyar afirka da ta sake nazari akan wannan mataki kuma ta dawo ta gaba da kasancewa tare da al'ummar falasɗinu kamar yadda aka san hakan a siyasar tarayya afirka to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan to da abdullahi salihu usman ka suna ɗaukar labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyarmu a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a wannan duniyar da ganin rediyo Hausa VOH. To a shirin na yau za mu je Najeriya inda babbar kotun jihar Kaduna da saki jagoran harkar musulunci a najeriya sheikh ibrahim Adzazaki tare da matarsa malama zinat inda ta wanke su daga dukkan zargin da ake yi masu bayan shafe shekaru biyar a ɗaure a gidan yari a cikin shirin za mu ji yadda ƙungiyar ta imn ta karbi wannan hukuncin da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka. To Marilla a ranar laraba da ta gabata ce babbar kotun jihar Kaduna ta saki jagoran harkar musulunci a Najeriya cewa da Sheikh Ibrahim Alzazzaki tare da matarsa Malama Zinat inda ta wanke su daga dukkan zargin da ake yi masu bayan shafe shekaru biyar a ɗaure. Kotun ta wanke waɗanda ake zargin ne daga zargi takwas da gwamnatin jihar Kaduna ta gabatar mata tun a shekarar 2015 ne. ake tsare da Sheikh Alzazzaki da matarsa bayan wani saɓani da ya samu tsakanin mabiya ƙungiyar ta 'yan uwa musulmi cewa da Islamic Movement in Nigeria IMN da kuma sojojin ƙasar. Lamarin ya faru ne a garin Zaria a zamanin tsohon babban hafsan sojin ƙasar na Najeriya, Laftanar Janar Tukur Yusuf Barotai mai ritaya. Ƙungiyar ta IMN ta ce an kashe mata mabiya da dama a lokacin. zargin da sojin najeriya suka sha musantawa mabiya kungiyar ta imn sun yi ta gudanar da zanga-zanga a abuja a lokuta daban-daban cikin tsawon lokacin da shehun malamin nasu ya kasance a tsare gabanin wannan matsaya da kotun ta ɗauka babban lauyan da ke kare elzazzaki mr femi falana ya yi korafin cewa dukkan shaidun da masu shigar da kara suka gabatar don tuhumar malamin sun gaza danganta el zazzaki da matarsa da laifukan da ake tuhumar su a kai bayan abokuwar lamarin an tsare jagoran kungiyar na tsawon shekaru biyar har zuwa ranar laraba da kotun kaduna ta wanke shi saboda rashin kwararren hujjoji babbar kotun ta kaduna ta wanke shek ibrahim alzazaki da matarsa malama zinat waɗanda tuni aka sake su gwamnatin jihar kaduna da ke arewa maso yammacin najeriya ta zargi alzazzaki da matarsa ta laifin aikata kisa da yin gangamin da ya saba doka da kuma ta da zaune tsaye zarge-zargen da kungiyar ta mn take ci gaba da musantawa sai dai gwamnatin kaduna ta ce za ta ɗaukar ƙara game da sakin da aka yi wa shehun malamin To bayan wannan ɗan takaitaccen bayanin bari mu ji yadda ƙungiyar ta harkar musulunci a Najeriya ta ji da wannan hukunci na ranar Laraba. Kuma dangane da hakan na tuntuɓi Malam Ibrahim Musa ɗaya daga cikin masu kula da yaɗa labarai ta kafofin sada zumunta na ƙungiyar ta Islamic Movement in Nigeria. Da farko kuma na fara da tambayarsa ko ya suka tarbi wannan hukuncin na kotun ta Kaduna ga kuma abin da yake cewa. gaskiya muna cike da farin ciki muna murna tare da godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu wannan gagarumar nasara ne kuma kawo yau din nan ma yan uwa musulmi a garuruwa da dama sun hau tituna suna karar godiya ga Allah suna kuma nuna farin cikin su kan wannan nasara da aka samu gaskiya wannan rana ta ce din babbar rana ce gare mu saboda wannan shine karo na biyu da Sheikh Zakzaki jagoran mu ke samun nasara akan gwamnatocin kasar nan za a iya tunawa a cikin shekara ta shida ya samu nasara kan gwamnatin tarayya a wata babban kotu da ke abuja to gashi kuma yanzu ya samu nasara akan babbar kotun jiha da ke nan kaduna so gaskiya muna ciki da murna da farin ciki kan hakan wannan babban nasara ce domin in za iya tunawa shi jagoran mu da primary Zaki shekara kusan shida kenan yana tsari kuma ya samu nasara ko a wancan karan tun dubu biyu goma shida ko ta ce a sike shi amma ka ki a sike shi har diya an ce a bashi amma gwamnati take ta da wannan diya din don haka wannan gaskiya ba karamar nasara ba ne kuma su kansu mm, shugabannin gwamnatin tarayyar an tambaye su sai su ce ai maganan tana hannun gwamnatin jihar kuma to yanzu gashi an kada gwamnatin jihar din saboda haka watakila wannan kaga zai zama to kenan cewa ya zama izina gare su kaga ba wani abu da su fake da shi na ci gaba da tsare jagoran namu kenan akwai labarin cewa gwamnatin kaduna ta ce za ta ɗauka ƙara game da wannan hukuncin ba ku da wata fargaba a game da hakan to haka ne mu ma muka samu labarin za su ɗaukaka ƙarin, amma kawo zuwa lokacin da muke wannan magana da ku ba su ɗaukaka ƙara ɗin ba to amma mu wannan gaskiya dai ba mu tsoro ya firgitar da mu domin wannan ba shi ne farau ba idan za a iya tunawa akwai kotuna wajen guda biyu suka saki yan uwa wayanda su ma aka kama su a dalilin wannan a ta shekara ta dubu biyu da goma sha biyar din su kusan ɗari biyu a kotu ta sallame su akan cewa babu wani tuhuma da za su amsa akan al'amari din kuma ita gwamnatin jihar kaduna ta ɗaukaka ƙara. kamar ita ke cewa za ta yi da aka je kotun ɗaukaka ƙaran ta watsar da wannan magana din cewa lalle ta yi da abin da wancan kotun din ta ta zartar don haka gaskiya muna kusan da tabbacin cewa ko da masu ɗaukaka ƙara din mu ne mu nasara kansu kuma su ma ina ganin inda suna da tikido gaskiya ba ma za su ɗauka raɗin ba domin abin da ya faru ba shi ne zai fara sake faruwa. to malam ibrahim kun sha bayyana damuwa game da halin da malam zazzaki yake ciki shin ya yanayin lafiyar sai yake ne a yanzu. to gaskiya kamar da aka yadda aka sani ne mun kuma muka sha faɗa cewa gaskiya malam bai da lafiya wannan haka yake kuma ko a jiya din in kuka shi a hutun da aka fitar za ga yana tafiya da sanda sannan kuma wuyansa akwai abin da ke miƙar da wuya kuma hakika likitoci da tun a baya suka zo suka duba lafiyar shi sun tabbatar da cewa akwai baraguzan harsasai wajen talatin da hudu a jikin shi sannan kuma yana fama da gubar sanadarin nan na leg a jikin shi saboda haka babu tantama akan cewa lallai malam yana buƙatar wato kulawa ta gaggawa kuma mu ma wannan shi ne abin da ya dame mu a wannan kuma kulawa din mu neme ta a cikin da ya dace insha Allah to malam Musa akwai masu cewa kama Sheikh Zazzaki ya durkusar da gwagwarmayar da kuke yi me zaka ce kan hakan a inda gwagwarmaya ne ai gwagwarmayar rayuwa ce wajen eh, yin gwagwarmaya ma'ana ta gaba ce kake nufi da kokarin tabbatar da addinin musulunci a wannan nahiya namu amma kuma batun mayar samar da adalci ne kan abin da ya faru a waki'an 2015 to ai shi ta ma dai ba za a ce an kawo karshen karshen ta ba in na dai wani babi ne aka rufe ai kaga muna batun a saki malam kuma yanzu an saki malam to ai akwai wasu batutuwan kuma wanda yake su ma kaga dole ya kamata a bukatun su akwai batun mutanen da aka kashe wanda suke sama da dubu akwai dukiyoyi da aka lalata wanda yake biliyoyin naira da dai abubuwa da dama kuma ai waɗanda suka aikata waɗannan laifin musamman manyan jami'an soji da suka yi wannan abin suna nan da rayukansu su ma ya kamata a ce an tuhume su bai kamata a ce kawai shi kenan magana ta kare ba to amma dai duk waɗannan wasu babobi ne waɗanda sannu a hankali za su taso amma dai babban hmm. abin da ya sha mana kai din dama shine a saki malam kuma alhamdulillah an saki malam tare da matarsa to yanzu wani kira ne kuke da shi ko dai ga sauran 'ya'yan kungiyar ne ganin cewa can baya kun sha zanga-zangar neman a saki malam zazzaki su kuma yau hakan ya samu kiran da muke da shi ga 'yan uwa dai ne lalle a ci gaba da godiya ga Allah da kaskantar da kai ga Allah domin wannan ba yin mu bane yin Allah ne kuma a ah, dama Allah ya riga alkawari cewa karshe a ba kenan tana ga mu'mine ne don haka su gaba da tasbihi ta halidi salati Mhm. ga manzo sallallahu alaihi wasallam duk da nuna godiya ga wannan nasara da muka samu sannan kuma duk wani mataki ne da za a ɗauka dai an riga an san yadda muke tafiyar da mu bisa wato misali da kuma umarnin da aka tsara. To masu saurari iya abin da ya tsawaka kenan a shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan Barka da na jagoran shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu ga shirin nan na muryoyin ku masu sauraro. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kurar haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa biyu hajji daga nan Tehran. To yau ma dai Allah ya kawo mu a ƙarshen wani makon inda kuma muka saba baku damar isar da saƙonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallaban shirin. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Mai magana shugaban kungiyar Association Melo Abban Juma'an da aka sani da Adamsi Tartar Injin Mena Chat. Ah, da farko dai ina amfani da wannan dama da aka bani wajen mika gaisuwa ta ga shugaban wannan gidan rediyo musamman shi dan barka ina maka fatan alheri mai gabatarwa kenan barka sai kuma ina gaida dan fulani jakusko ina gaida hadirin asuba wato musa kenan da fatan an juma lafiya ina gaida ainihin kadura digaga dan fulanin warji da fatan da ana lafiya sai kuma babban yaya sabon gida sai kuma mai yayari arsenal da fatan duk suna lafiya mai gaida ko shugaban kungiyar asusu rashin a abban jummai daga injamina chat wanda aka fi sani da adamsi tartar injamina chat Salamu alaikum Radio BOH Sharan mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su ga jihar Bauchi to game da dama da kuke ba bamu zan isar da sakon gaisuwa ta zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki akwai kadora diga ga dan fulanin gwarji akwai yusuf cimbi niger state akwai ibrahim iromo dake akwai baban gida fajewa ta kai akwai iliyasu m iliyasu gulawa akwai isa jikan mai saji akwai ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal akwai murtala da basika ga dama akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai sunusi madatai da magaram akwai isufu madatai atai da magaram akwai letoro da ke zandar akwai muhammadu direba murba akwai muhammad fulo mashiyo akwai abdullahi suleiman ajeri akwai abakar salisu a rikime akwai musa usman bularafa akwai yahaya baba alaji huna ka'e akwai comrade umar baban yaya sabon gida akwai tahir m tahir jambulo akwai muhammad dini tamsuwa Assalamu alaikum mure jamhuriyar musulunci Tehran mai magana na ku ne da kullum muji Muhammad wanda ake sani da suna muji soja mai adai da tsahu a nan zandar likitar dutse. Ina so in yi amfani da waga dama an gaida yan uwa da abokan arziki kamar su Letoro mai sans akwai mustagaran gare na gwa akwai Kaforal Habibu wanda yake talabiri akwai Shata Lezi Kaforal wanda yake mai akwai Kaforal Ayuba Grade wanda yake safiyar zandar akwai Sharjan Dauda wanda yake safiyar ta nan zandar akwai shafu Hussein wanda yake safiyar ta nan zandar ina gaida Isu Garba Salda akwai sani saidu solda akwai sha da kwari solda yana gaida usman malam shi ma solda ne yana gaida tahir m tahir jambulo akwai musa hadaran asuba kashe mai sabko da magaram akwai abu dan gado gado mai tebur akwai hamus alin gimbiya wanda yake kwanar rahama akwai rabu mai aski wanda yake kwanar rahama na gode biyu hayat hausa a tashi lahiya mai magana na ku ne da kullum muji muhammadu wanda aka sani da suna muji soja mai adadin sahu a nan zandar baki likita dutse a tashi lahiya assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio biyu ce radio iran mai albarka kenan wato kuna saurar da mai sauran kuma da kullum ba baban zai mada kenan a garsa jamhuriyar Nijar muna godiya da ga damar ake bamu magana yan uwa da amana arziki da farko zan mika gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Isu da Lami na mada kenan a garsa kenan zuwa ga Bukar Roga Roga wato akwai Alhamza Yaro shi ma ina gaida shi wato akwai la president Lalle ina gaida ta ita ma karamin su babba ita ma ina gaida ta ina gaida su Nushi Tana abokin na shi mai shi fata alheri kalura da gaga dan fulani warje ina gaida shi Isu Mare ta ina gaida shi a daren Allah ya kai mishi ina gaida aboki na miji soja a daren Allah ya kai mishi me ina gaida Ilyas mai shagu da kenan a garsa shi ma ina mishi fata alheri insha Allah mai sauran kuma kullum da kullum ban zai mara kenan agarsu ne zai muku fatan alheri. Assalamu alaikum sassan Hausa na Radio London. Sako daga Alhaji Lauru Tati mai sago bayan gidan madara ina gaida wannan gidan radio mai albarka mu na kasa Nijar wanda suka samu zaraba Allah taimake su muna taya su murna wanda ba su samu ba su sa dangana gaba da yawa ku tasu lafiya ina gaida su nusu madattai da dukkan masu bibiya wannan su zai su zanna ku mu gaida kowa da kowa. Assalamu alaikum Radio Hausa VOH da ke birnin Tahiran kuna tare da Mamman Biniya Yakuba Awashe daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar kuma dama in mika sakon gaisuwa da fatan alheri zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki kamar su Wari Malam Bare Bire zuwa dan Nijar ne mazaunin kasar Libya idan na koma Agades ina so in gaida Alkasim Suleiman Agades da Banzema da Ilyasu Kulob ra'ayin Zici Agades sai Bukari Roga Roga Agades idan kuma na koma tarayyar najeriya yana so in gaida ilyasu iliya mai kanti da shayi garkin daura kadora diga ga dan fulanin warji sai ibrahim dan fulanin yayari shi ma da ke jihar bauchi da kuma al'umma da ke garin tawa da al'ummar tasawa da al'umma awashe mai gaishe su mamman biniya yakuba awashe daga tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio boa hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso yau ina so ku bani dama radio biyu hausa in gaisa yan uwa da aminan arziki da farko ina gaisa dukkanin ma'aikatan radio biyu hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran sannan ina gaida malami na malam yusuf umar da ke zaune a birnin niyame ina gaida malam muhammadu dallami da ke zaune a birnin niyame ina gaida malam abdulhamidu garin kolaho ina gaida malam umar da ke zaune a birnin birnin niyami wanda aka yi sani da dan tankari ina gaida malam rabi ororo da ke bawa da gida ina gaida malam Shu'aibu da ke zaune a garin fanna daga karshe nake cewa radio biyar hausa ko huta lafiya assalamu alaikum radio ce mai magana aminu ofisa mun magana da da magaran majan foriya nijar domin gaisuwa da fata na rizu zuwa garin radio biyar za mu shiga shirin ku ba mu dama mu gaishe da yan uwa da abokan arziki kadori jiga ga dan fulanin warji ba mai na hannani mai kuma da ya gambo da magaran a Nijar. Sanusi garin Madatai da magaran a jamhuriyar Nijar. Mai magana Aminu Wafisa bin magarin dawa da magaran a jamhuriyar Nijar. Na gode Radio BOH. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio BOH Tehran mai magana Sanusi Madaddai daga da magarama jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ne dauke da sabon gaishe gaishe. Na farko ina gaida Isuhu Madaddai da magaram Abdulaziz Prezi da magaram ina gaida Usain jihar kasuwar kwalliya da magaram akwai na agwa mai faci da magaram leturu da magaram ina kasa kwan gaisuwa zuwa ga mati dan kore bilmagarin da magaram mazaunin ƙasar libya akwai kuma habu tela kangarawa da magaram shi ma ina gaida shi ina kasa kwan gaisuwa ta zuwa ga mushen husar bayan a equal csp benam a nan da magaram ina kasa kwan gaisuwa zuwa ga mamman biniya yakubu awashi akwai sanusi ibrahim fanna dan katsari karam kamar hukumar dogon dutse a jihar doso idan na sake dawowa nan da magaram akwai abdulrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya da magaram zandar ina mika saƙon gaisuwa zuwa ga shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ba kuma zaman taba da abokina ilyas yakubu digawa a jihar bauchi akwai ibrahim dan fulanin yayari shi ma na jihar bauchi daga ƙarshe ina gaida daukacin masoyan wannan tasha da boh To ina fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙon nasu kuma da kai ne ma zan daka wa shirin na yau barki sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. Tokar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hacci daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin mu na safe. yanzu kuma ga shirin nan na muleka iran muleka iran jama'a masu wurare assalamu alaikum barkanmu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shiri ne wanda a cikinsa muke kawo muku bayanai game da tarihi muhimman wurare masu zaɗan tarihi da mawurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan ƙasar iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'ar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da kai mana tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu bari mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai garzaya da ku ne zuwa garin shabur mai tsohon tarihi wanda ke lardin Khurasan garin shabur dai yana daga cikin lardin Khurasan Radawi ne wanda bayan birnin mashad shine gari na biyu mafi girma a wannan yankin wannan birni saboda yanayi na ruwa ko iska mai kyau da yake da shi da kuma yanayi mai daɗi da wurin yake da shi Ya sa yake ɗaukar hankalin mutane daban-daban domin zuwa ci gaba da rayuwa a wurin wanda yana da tarihi mai tsawo kuma yana da gurabe na tarihi da ba su da tamka da yawa daga cikin matafiya da suke zuwa ziyarar birnin mashad suna yada zango a wannan birni domin kallon ababe masu ɗaukar hankali da ke garin don haka yanzu muna so mai muku ƙarin bayani ne game da irin waɗannan wurare masu ɗaukar hankali da ke birnin na Neshabur. Shi dai wannan birni na Neshabur ba ga manya-manyan malamai da masana da ƙwararru da yake da su wanda suka taka muhimmiyar rawa a tarihi za ga cewa hatta ma Muhammad bin Muslim mawallafin littafin nan fitaccen littafin nan na wato mabiya ahalus sunna a sahihi Muslim ya fito ne daga wannan gari na Neshabur. Kuma idan ana iya tunawa a wannan garin ne lokacin da Imam Rida alaihi salam ya yi hijira daga birnin Madina zuwa garin Khurasan aka bi da shi ta wannan gari inda mutanen wannan gari suka yi mai tarba mai kyau bayan da ya kammala hutawa zai kama hanyar cigaba tafiyarsa zuwa birnin Khurasan ko kuma birnin Mashhad sai mutanen garin suka fito suka yi caffa suna bankwana ga imam wanda a lokacin ne suke tambayansa ko akwai wani abu zai bayyana musu ko wani hadisi daga kakansa to anan ne aka samu asalin hadisi nan da ake cewa hadisi na silsilatu zahab wanda yake da wato eh, sanadi da wanda suka karɓo shi babu wani bako a ciki daga manzo sallallahu alaihi wa alihi har zuwa jihokinsa har zuwa kan imamu rida wannan hadisi ya isa wannan kaɗan kenan daga cikin irin tarihi ko kuma abubuwa masu kima da tarihi da wannan gari yake banta da shi to da farko bari mu leƙa zuwa kabarin Umar khayyam ɗaya daga cikin fitattun mawaƙa kuma masana da ke wannan gari shi dai umar khayyam fitaccen mawaƙi ne masanin ilimin taurari da lissafi dan asalin ƙasar iran wanda kabarinsa yake nan a birnin na neshabur wanda daga bisani aka mayar da shi ya zama ɗaya daga cikin muhimman wurare na zuwa yawon buɗe ido da ke nan ne shabur ƙabarinsa yana cin wani lambu ne wanda lokacin da yake raye a nan ma ya gudanar da dukkan rayuwarsa don haka kana shiga wannan lambun za ka ga hoton kyakkyawar butun mutumin kayyam wanda idan ka yi tafiya kaɗan za ka isa inda wasu bishiyoyi suke kore shar da aka sanya wani abu kamar gada da zai kai ka har zuwa kabarin ustaz sihun shi ne gina kabarin kuma ya tsara shi yadda yanayin rassan bisiyoyin da ke gefensa furanninsu za su rika zuba a kansa a lokacin yanayi na bazara haka zalika ya rubuta baituka guda biyu na waƙoƙi da tsarin rubutu mai kyau a kan dutsen kabarin na umar khayyam wuri na biyu kuma shine lambun kadamga a wuri mai nisan kilomita 24 daga nan Nishabur a ɗan gefe kaɗan da hanyar mashahad zuwa Nishabur akwai wani wuri da ake da ke kudancin dutse to a wurin akwai wuri mai tsarki da ake kira da suna lambun kadamga wanda ne sa ake kiran wajen da suna kadamga akwai wata alamar takun sawun kafa guda biyu akan wani bakin dutse wanda ake danganta waɗannan takun sawun ɗin da imami na takwas daga cikin jerin limamai goma sha biyu na yalan gidan manzan Allah sai da tafi tabbata gare shi da alayansa wato Imam Rida alaihi salam wannan sa masu ziyara zuwa mashahad da dama suke yada zango a garin domin kallon wannan sawun kafa wannan lambu da aka gina shi a zamanin daular safawiya babu shakka za ku ji daɗi sosai idan aka kalli irin tsarin yadda aka kawata wurin da aka yi ma kusurwa takwas daga cikinsa daga nan kuma sai wajen da ruwa ke kwararowa na giri ne kafin mu kai zuwa ga wannan wuri sai mun yi tafiya ta kilomita arba'in da ke da arewa maso gabashin birnin Neshabur. To a can akwai wani ƙauye da ake kira da suna giri ne wanda ke da wuri mai kyau da ruwa ke kwararowa a wajen. Wannan wuri yana arewacin ƙauyen ne wanda idan muka je cikin rafin muna isa inda rafin ya rabu gida biyu gabas da arewa dan ne za ka iya yin ido hudu da wannan waje mai kyau duk da yake cewa wannan ƙauyen bai cika jan hankalin masu yawon shakatawa sosai ba amma kasancewar rafi da ke cike da ruwa da kuma lambu mai cike da korayen ganyaye ya ƙara wa yankin kwarjini da zama abin kallo ga duk mai wucewa daga nan kuma sai garin sarni idan muna son zuwa kallon wannan kogo dole sai mu mutu ƙauyen drax da ke nisan kilomita hamsin da ke arewa masa yammacin birnin Neshabur da ke kan hanyar Neshabur zuwa Kucham Barvit. Wannan ƙauyen yana da ɗabi'a mai kyau musamman a yanayi na rani. Za ga yanayin kyawunsa ya ƙara bayyana a fili. A wannan wajen akwai wata tsohuwar bishiya wadda tarihinta ke komawa shekaru ɗari 400 suka gabata. A lokacin zafi irin yadda ganyaye suke faɗawa ƙasa suke taruwa cikin launi ɗaya suna ɗaukar ido sosai ga masu tafiya idan ka ci gaba da tafiya akan wannan hanyar za ka isa zuwa wannan kogo da wasu ke cewa shi ne kogo mafi girma a lardin kurasan baki ɗaya sai dai farfarkon kogon ne kawai za ka iya zuwa kallo banda cikinsa saboda ba a bada umarni a rika shiga can cikinsa ba saboda wasu dalilai na daban. To ma saurare lokacin da aka ɗera shirin fa ya riga kawo jiki don haka ya zama wajibi in ɗiga aya a nan amma talbe mu a shirin mu na gaba domin jin mu dauke da ci gaban shirin da ƙarin bayani game da wasu muhimman wurare da ke wannan wuri ko kuma da ke wannan gari na Naishabur. Amma don wanda suka taimaka shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da biyan shirye-shiryenmu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. leƙa Iran kenan to yanzu kuma ga shirin nan na Afirka a yau wanda shine kuma cikamakin shirin shirin namu na wannan safiyar. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu har daga birnin Tehran. Shirin a yau zai mai da hankali ne kan tatar bakin da aka jima ana yi game da kasancewar dakarun kasar Faransa a yankin Sahel inda har yanzu wasu 'yan kasashen yankin ke nuna rashin yarda ga sojojin na Faransa. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. tumarila kamar da watakila wasu ku suka ji a matashiyar shirin yau na mai da hankali ne kan cacar bakin da aka jima ana yi game da kasancewar dakarun kasar faransa a yankin sahel inda har yanzu wasu 'yan kasashen yankin ke nuna rashin yarda ga sojojin na faransa a kwanan baya yayin wata hira kafofin yada labarai da dama shugaban kasar niger bazu muhammad ya furta cewa sojojin kasashen su na bukatar kayan aiki ne ba wai wasu sojojin ketare su yaƙi matsalar tsaro a yankin amardin su ba wannan farancin dai ya janyo muhawara a ƙasar to shirin na yau zai zamo ci gaban wata tattaunawa ce da muka fara da malam nuhu arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr a jamhuriyar niger inda za mu dora kan tambayar da muka yi masa kan yadda yake kallon wannan batu na ci gaba kasancewar sojojin faransa a yankin na sahel wanda niger tana ɗaya daga cikinsu su sai wani soja na wata kasa ya zo shi da kokowa abin da muke wata muna so sojawan mu namu na Nijar ai musu hanyar samun kayan aikin da za su kyauta da wannan matsalar tsaro da kanmu da kanmu ba sai a turawan faransa ba ko wata kasa su zo a nan za su libya su ta hanyar su za a samu a ciwo kan tsaro kuma alhali ba za a yi tun da yau shekara su wajen kusan bakwai zuwa takwas da suke cikin wannan yanki namu abin kama ji ke kara lalacewa da yadda yi wajen alaji don shi ne a wani lokaci mu a matsayin mu na kungiyar wajen hula muka hoto kara muka nuna cewa abin da muke wasa a sallare su ko su kwace kayan su koma kasar su tunda zaman su nan kone su mana unwani cutar mu ne muna ji muna da abokai muna da abokai da kama muna wanda suka yi mu da kaya ashe su abokan mu ne kuma abokan makiyan mu ana haka kana iya zama abokin mutum biyu kuma makiya idan ba ta yiwa kenan akwai lauje cikin mafi wannan laujen nan shi ne yasa a ƙasar mali faransa ta hana sozawan sozawan mali da gwamnatin mali ya samu hannu bisa kan wannan yanki da ya shayi kidan zuwa sama kenan ka gani akwai matsala wani yau shekara wajen bakwai kenan da gwamnatin mali bai da sozawan shi da a mutanen shi da ya kamata su ke su sun kuna su aiki da sunan ƙasa babu to ita faransa tana cewa tana yin wani ne domin taimakawa waɗannan kasashen wato shawo kan matsalar tsaro da ta addabi wannan yankin kamar ta yaya kuke ganin za a samu fahimtar juna game da wannan batu arzika akwai wani batu da ta da kura haka tsakanin Nijar da Mali wanda shugaba Bazoum ya yi farcin cewa sojoji da sun gaza sai su zo su yi mulki lamarin da Mali ta nuna bacin rai sosai a kansa ya kai kake kallon wannan batu abin da ake magana a kan shi shine cewa sojojin kasashen yankin nan ba su da kayan aiki eh, menene matsalar samar da kayan aiki ne ga sojojin kasashen yankin nan guje da yake lokacin da muke da shi ya kawo jiki wani fata ne ku kungiyoyin farar hula kuke da shi domin kada wannan batu ya zama silan wata matsala tsakanin mali da kuma nijar. allah ya sa wannan abun da ya gobi kakkan mali su ɗauki wannan abun da zai zama muna rikici tsakanin mu da su da mu da su duka uwan mu dai uban mu dai kuma muna son juna muna da dangantaka akwai ɗan uwan mu mali akwai ɗan mali wani da nijar hmm. kuma tarihar da ake kuskuren baki kowa na iya shi shi kuma ana a gane mu suna da domin muna matukar godiya kar amanta cewa dai an ji mu ne tare da malamin arzika shugaban kungiyar farar hula ta mpcr a jamhuriyar nijar wanda kuma bangare ne na tattaunawa da muka da shi ta biyu kenan da kuma haka ne muka kawo karshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya saki ya haɗa mu kafin na amadadin kowa da kowa ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin mai sallama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Wasu bayanai na sirri da aka samu sun tabbatar da cewa tsohon shugaban kasar Amurka ya buƙaci ma'aikatar shari'a da ta soke sakamakon zaben kasar a cikin watan Disamba da ya gabata. A zaman da kwamitin sanya ido da kuma gyare-gyare na majalisar wakilai gudanar a kasar ta Amurka ya gabatar da bayanin cewa an samu cikakkun dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa trump ya matsa lamba akan ma'aikatar shari'a domin ta soke sakamakon zaben wanda aka bayyana joe biden a matsayin wanda ya lashe shi kwamitin ya tabbatar da cewa akwai tabbatattun dalilai waɗanda suka gino akan shaidu da kuma sauti na dukkanin wayoyi da trump mai da manyan jami'ai na ma'aikatar shari'a hakanan kuma kwamitin ya sha alwashin bin kadin wannan lamari tare da bayyana cewa yana da matukar haɗari ga makomar ƙasar. tun bayan da trump ya sha kai a zaben shekara ta 2020 har yanzu dai bai amince da cewa shine ya faɗi a zaben ba inda yake kirarin cewa shine ya nasara sojojin gwamnatin sana'a da kuma dakarun sa kai na kabilar larabawan kasar yaman sun samu gagarumin nasara a kan sojojin hayar saudiya a lardin baida tashar almasira ta bayar da rahoton cewa a cikin wani jawabinsa a yammacin jiya juma'a kakakin rundunar sojan kasar yaman brigadier janar yahaya sare ya bayyana cewa sojojin kasar da taimakon dakarun sa kai na kabilan larabawan kasar sun kwace wasu yankuna a cikin lardin baida daga hannun 'yan da'ish kuma 'yan alka'ida waɗanda suke wa saudiya yaƙi a lardin baida ya ci gaba da cewa a halin yanzu kawancen saudiya ya koma yin amfani da mayakan 'yan ta'adda na da'ish da alka'ida a matsayin masu yi masu yaƙi a yaman kuma suna taimaka musu ta sama da jiragen yaƙi wajen kai har-hare a kan gidajen jama'a ya ce an kashe adadi mai yawa na mayakan 'yan ta'addan tare da kuma kame wasu yadda kuma aka samu tarin makamai da kayayyakin yaƙi da suke amfani da su da ƙarshe dai hayasari ya jaddada cewa babu bambanci a wurin su ko saudiya ta shiga da kanta ta yaƙi ko kuma ta tura alka'ida da da'ish al'ummar ƙasar yaman ba za su taɓa miƙa wuya ba da kuma sha alwashin cewa za su ci gaba da kare al'ummarsu da dukkanin karfin da allah ya hore musu a ƙasar sudan hukumomin ƙasar sun sanar da cewa an samu ƙarin wasu gawawaki na wasu mutane da ake zaton cewa sojoji ne da umar albashir kashe a lokacin mulkin sa tashar rt ta bayar da rahoton cewa babban mai shigar da ƙara na ƙasar sudan mabruk mahmud ya sanar da cewa an samu ƙarin wasu wurare guda uku waɗanda aka bisne gawakin wasu mutane waɗanda ake sa ran na wasu daga cikin sojojin da albashir ya kashe ne a lokacin da suka yi yi masa juyin mulki a shekara ta 1990 mahmud ya ce yanzu haka ana ci gaba da gudanar da bincike akan wannan lamari kuma an shirya ɗaukar gawakin zuwa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa domin gudanar da bincike na ƙwayoyin halitta na dna a kan gawakin domin gane su sannan kuma ya bayyana cewa a halin yanzu akwai kyakkyawar fahimta tsakanin gwamnatin sudan da kuma kotun manyan laifuka ta duniya wadda take bin kadin irin waɗannan laifuka da albashir ya aikata a tsawon shekarun da ya kwashe yana mulki a ƙasar sudan to ina ga kuma da hakan ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokacin sai kuma can da rana idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman shi abdullahi salihu usman ka sana da karanto mana labaran duniyar ni hassan barka ta na kasance da ku a daidai wani lokacin ke cewa da ku a kasance lafiya thank you